وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marici na talata 18 ga watan Ramadan a shekara ta 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 18 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan wanda ke unguwar Wusaitu a cikin birnin Abuja in ba manta ba a karatun mu na jiya mun tsaya karshen aya ta 162 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato fadin Allah madaukakin sarki Khalidi, fiha la yukhaffafu anhum al'azab wa la hum yunzarun da haka yau za mu tashi farkon aya ta 163 wa ilahukum ilahun wahi kuma wannan shi ne darasinmu na shafafa ne Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا والنهار والفوت التي تجري في البحر بما ينفع الناس التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما cikin sarki ya ce wa ilahukum kuma lallai ku sani abin ku? ilahun wahid abin bauta ne guda ɗaya ma'ana Allah da ya cancanta a bauta masa ubangiji ne guda bayi da abokin tarayya bayi da kishiya bai da sa'a bai haifa ba ba a haife shi ba ba shi da mata ba shi da ɗa kalmar abin abinda ake nufi shine abin bauta ko na gaskiya ko na ƙarya idan larabawa suka ce ilahu suna nufin al-ma'bud sawa'an bi haqqin aw bi ghairi haqq shi yasa zamu ga a Qur'ani ubangiji subhanahu wataala yakan kira gumaka da ilah saboda a larabci duk wani abin bauta akan ce da shi ilahu an gane ko wa qala hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya kaga dan maraki ake nufi a ilahun Allah. ma'ana akwai wani abin bauta kuma tare da Allah to da ka dai kalmar ila yana nufin abin bauta to sai dai wani lokaci akan faɗi ila ana nufin abin bautan na gaskiya kamar anan Allah kenan wani lokaci kuma a faɗa ana nufin abin bautan na ƙarya wanda ba Allah ba to sannan kalmar ilahu an samu ta ne asali daga al'ilahatu al'ilaha shine al'ibada ذاك إله بمعنى المعبود الإله بمعنى العبادة وبنجي مدوكين سركي يا سن akwai masu da'awoyi da yawa na ababen bauta mabambanta akwai waɗanda suke cewa annabi isa alaihi salatu wassalam allah ne za a iya bauta masa annabi uzairu ɗan allah ne za a iya bauta masa mala'iku 'ya'yan allah ne mata za a iya bauta musu akwai masu bautar gumaka irin lata da uzza da manata akwai masu bautar yabusa da yauka da nasara akwai masu aƙidar cewa ma Allah ɗaya ya yi wa duniya kaɗan a ce shi take bautawa to shi ne Allah maɗaukacin sarki yake magana akan haka wa hukum ilahun wahid lallai abin bautar ku bisa ga cancanta da gaskiya ku sani shine Allah kwaya ɗaya. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد Ubangiji ya ce a kar ku karku rike abin bauta guda biyu ku sani abin bauta bisa ga cancanta Allah ne ƙwaya ɗaya Kulhu huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to sai dai idan aka maida ilahu ya zama Allah wanda daga tushe ɗaya ne duk daga al'ilahatu ne to nan kuma Allah kaɗai ake ne da haka akan ce ilahu ana nufin Allah ko wani Allah amma idan aka ce Allahu ko Allah kaɗai ake nufi subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi ar-rahmanu mai rahama ar mai jin kai lafazin ar-rahman ala wazani الرحيم على وزن فعيل da arrahamanu da arrahimu dukkaninsu asalinsu shine arrahamatu arrahamatu shine jin kai ubangiji mai jin kai ne to amma akan canja lafazin arrahamatu ya koma ala wazani fa'alan shine rahman ko ya koma matsayin fa'il shine rahim idan aka yi haka to ya nuna sifa mana Allah mai rahama to Rahama ta ka ta cika ta tumbatsa domin fa'alan yufidul imtila kamar gadban kamar afashan kamar jaw'an wanda ya cika da abu to larabawa su suke kawo sa ala wazni fa'alan kamar an ce gadban wanda ya cika da fushi jaw'an wanda ya cika da yunwa afashan wanda ya cika da kishirwa sakran wanda ya kai makura ta fuskar buguwa to rahman tana nufin wanda ya cika da rahama to amma rahim ala wazani fa'il yufidu ta'diya yana nuna rahamar Allah tana kaiwa ga wasu suna cin arzikinta domin wannan shine abin da tigar fa'il take nunawa a larabci ma'ana bayan kasantuwar Allah yana da rahamar to kuma yana baiwata ga wasu shine yake wa rahmati wasi'at kullu shay'in rahama ta ta ishi kowa da kowa ta kai da kowa da kowa za ka iya samun in mutum ne yana da abu amma baya ba kowa misali za ka iya samun mutum mawadaci kuma marowaci a lokaci guda kuma za ka iya samun wani shi kuma yana da zuciyar kyauta amma bai da abin kyautar to shi Allah ba haka ba ne rahaman yana da rahamar rahim kuma yana baiwarta subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da waɗannan sigogi guda biyu suke nunawa wannan lafazi yana yawan maimaituwa a ƙur'ani Ar-Rahmanu da ar kuma a goya su a tare da juna a ayar farko cikin al akwai wannan ita ce bismillah bismillahir rahmani ar to sannan a sura farko cikin al suratul Fatiha aya ta biyu ita ce wannan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani ar lafazin ar-rahmanu da ar-rahim sunaye ne daga cikin sunayen Allah manya ismullahi al-a'zam idan aka ce abu kaza suna ne na Allah mai girma ana nufa in ka nace masa da shi to duk bukatar da kan nema Allah yana iya baka da haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yayin yawan maimaita su a Qur'ani dan ya nuna mana wannan afakaice duk wata sura da ka sani a Qur'ani kafin a buɗe ta sai an yi bismillahir rahmanir rahim suratul tauba ce kawai ba a yi mata haka to kaga kenan adadin surorin alqur'ani adadin sunan arrahmanir rahim kenan a matakin farko surorin alqur'ani guda 114 ne to kuma a kowace sura farkon ta bismillah ta mai in cikin tara suratu at-tauba kenan kaga arrahmanu arrahim ko da na bismillah muka ce to ta mai a kurani sau ɗari. da goma sha uku to kuma a cikin suratu annamli ar-rahmanir rahim sau biyu ta zo bayan a farko a fatiha bismillahir rahmanir rahim sai kuma a innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim to wannan wai banda ma irin inda ake samun ta a irin nan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim da haka duk mutumin da zai lizunci sunan ar-rahmanu ar-rahim ya rinka kiran Allah subhanahu wata'ala da shi to hakika yayi riko da ismullahi al'azam zai wahala ya roki Allah bai amsa masa ba hadisi ya tabbata daga shaharu dan haushab daga asma binti yazid ibn sakan Allah ya kara mata yadda ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala annabi yace ismullahi al'azam fi hatayn al akwai ismin lahil azam a cikin waɗannan ayoyi guda biyu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim da kuma faɗin Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum kaga ar-rahmanu ar-rahim ismin lahil azam al-hayyu al-qayyum shi ma ismin lahil azam sai dai kamar yadda muka faɗa ar-rahmanu ar-rahim ya maimaitu da yawa amma al-hayyu al-qayyum sau kadai yazo a Qur'ani waje na farko cikin cikin suratul baqara ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum waje na biyu farkon suratul ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum waje na uku cikin suratul daha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wadansu malaman tafsiri suka ce sanadiyar saukar wannan aya Shi shine abinda mutanen makama guzawa suka faɗa suka ce ba zai yi a ce duk duniya ta tattara ta bautawa abin bauta ɗaya ba abin bauta ɗaya yawa duniya yawa in kai kana kiransa wancan yana kiransa kiran wa zai ji su suna kwatanta Allah da mutum alhalin Allah subhanahu ta'ala duk wani abu nasa babu wanda ya kama da shi da aka ce maka Allah yana ji jinsa ba irin na mutane bane da aka ce Allah yana gani ganinsa ba irin na mutane bane da haka mutum shi ne yake da iyaka ta fuskar abin da yake ji shi ko Allah bai da iyaka ta fuskar abin da yake ji mutum ne baya iya saurari mutum biyu a lokaci daya wannan yana faɗa wannan yana faɗa kuma a ce duk kana jin su kana ba su amsa ba za ka iya ba domin Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai sanya wa dan adam zuciya biyu a cikin sa ba zuciyar da za ta yi attending wannan at the same time tana attending wannan babu a jikin dan adam dan adam in yana saurara ɗaya sai in ɗaya ya gama sai ya juye wajen wani amma shi Allah ba haka bane ba Allah tare da yawan bayinsa da bambancin bukatunsu da bambancin yaransu kuma a lokaci guda yana jin kowa yana saurara kowa subhanahu wata'ala kuma yana amsa wa kowa yana biyan bukatar kowa subhanahu wata'ala to wannan kuma yana daga cikin bankaurar tunani domin in dai ka da duk duniya shi Allah shi kadai ya halice ta shi kadai yake gudanar da ita shi kadai yake azurtawa to don me kuma za a ce shi kadai ba za a bauta masa ba sai an raba masa haƙƙi ita wannan bautar da ake wa Allah haƙƙi ne na wannan halittar da yayi to in dai ku shi kadai yayi halitta to ku shi kadai ya cancanta halitta ta bautawa subhanahu wataala to shi yasa sau da dama Allah yakan kafa hujja da rububiyarsa don ya kiraye mu zuwa ga uluhiyarsa rububiyya kaɗaitakarsa da halitta kaɗaitakarsa da mallaka kaɗaitakarsa da gudanarwa to kuma uluhiyya shine kaɗaitakarsa da cancantar abauta masa in ka yadda Allah kaɗai shi ya halitta sama to shi kaɗai ya cancanta abautawa in ka yadda shi kaɗai ya halicci ƙasa to shi kaɗai ya cancanta abautawa in ka yadda shi kaɗai ya halicci dukkanin halittu baki ɗaya to shi kadai ya cancanta a bautawa subhanahu wata'ala to wannan shine wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim ubangiji yace inna fi khalqis samawati wal ard lalle hakika a cikin halittar sama da ƙasa waqtilafil layli wan nahar da sabanin dare da wuni wal fulki allati tajri fil bahr da jiragen ruwa wanda suke gudana akan teku bima yanfa'un nasa da abin da ke amfanar da mutane wama anzalallahu minas sama da abin da Allah ya saukar daga sama mimma in ruwa fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha kuma ya rayar da ƙasa da shi bayan ta mutu wa basta fiha min kulli dabba kuma ya baza dukkan wata halitta a cikin ƙasa wa tasrifir riyah da kuma caccanjawar iska wasu sahabil musakhkhar da gajimari ko hadari ko hazo wanda Allah ya hore shi baina sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa to cikin dukkan waɗannan abubuwa guda takwas da aka ambata ga wanda ya lura la ayatin akwai ayoyi li qaumin yaqiluna ga masu hankali ma'ana ayoyin da suke tabbatar da cewa akwai Allah kuma suke tabbatar da ya cancanta a bauta masa kuma suke tabbatar da cewa shi kadai ne wannan shine fasara waɗannan kalmomi ɗaiɗaikunsu sai mu dawo mu kalli ɗaiɗaikunsu abin da suke kunshe da shi na ilimi kamar yadda malamai suka faɗa na farko dai ubangiji subhanahu wata'ala shine mahalicci da haka shine alkhaliqu an gane ko shine arraziqu shine almudabbiru mahalicci mamallaki kuma mai gudanar da halitta ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin halitta ta sace kuma gudanar da halittar aikinsa ne sarki ya tabbata gare shi ubangijin talikai to sannan ubangiji subhanahu wataala yace as-samawat sammai yayi jam'i kalmar samawat jam'i ne na as in aka ce as sama ɗaya kenan amma as-samawatu da yawa sun wuce ɗaya to wannan ya nuna sama ba ɗaya ba ce sama suna da yawa akwai sama ta ɗaya ta biyu har zuwa ta bakwai to shi yasa Allah yake yin jam'i wajen ambatan sama samawat samawat to ita ma ƙasa ɗin ba ɗaya ba ce ita ma ƙasa bakwai ce kamar yadda sama take bakwai Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna Allah shi ya halicci sammai guda bakwai ƙasa ma kamar su to amma sau da dama a ƙur'ani Allah in zai yi magana akan halittar sama da ƙasa ko sama da ƙasa ita saman sai ya mata jam'i amma ƙasa kuma sai ya kawo ta mufrad baya mata jam'i sai ce mahalicin sammai da ƙasa a madadin sammai da ƙasai to sai malamai suka ce hikimar akwai wani sako da Allah yake so ya isar sakon shine ita sama kowace gashin kanta take ci kuma kowace sinadarin halittar ta daban da na ƴan uwarta yanzu da zaka je sama ta ɗaya to zaka ga abin da Allah ya yi ta da shi daban in ka je sama ta biyu zaka ga ita kuma ba da wannan aka yi ta ba haka in ka je ta uku haka in ka je ta hudu har ka je ta bakwai duk sinadaran da Allah ya halicce su da shi daban-daban ne kuma halittar su daban-daban ce to shi yasa Allah baya musu jam'i sai yake ware su dan ya nuna mana cewa kowace gashin kanta take ci kowace tana da bambanci da ƴar uwarta amma ita kuwa ƙasa malamai suka ce ita jinsi ɗaya ne abu guda aka halicce ta da shi sai dai bambancin launi an gane ko akwai farar ƙasa akwai jar ƙasa akwai taɓo akwai rairayi akwai yashi akwai ƙasa mai danko akwai ƙasa mai kanwa kanwa amma dai duk sunansu ne ƙasa da jar ƙasa da bakar ƙasa sunanta ƙasa da jar ƙasa da farar ƙasa sunanta ƙasa da ƙasa ne danko da ƙasa rairayi sunansu ƙasa to shi yasa sai Allah ya dunkule su sai ce ƙasa abin nufi wacce aka yi ta da sinadari guda duk da bambance-bambancen da ke tsakaninta ta fuskan launi wasu malamai suka ce a'a ita ma ƙasa tana da bambanci to amma me ake nufi da bambancin ƙasa ana nufin suka ce ita ma kai ƙasa hawa-hawa take kamar sama hawa hawa take kamar sama yadda sama idan ka wuce ta ɗaya za ka je ta biyu ka wuce ta biyu ka je ta uku to ƙasa ma haka take yanzu wannan ƙasar da muke rayuwa a kanta a can ƙasanta akwai wata a can ƙasanta akwai wata har ka tarar da bakwai amma dai duk da haka suka ce dai sunansu ƙasa ƙasa ƙasa sinadarin halittar su ɗaya ne jinsin su guda ne sannan kamar yadda na gaya mana wasu malaman sun ce bambance-bambancen da ke tsakanin ƙasa na launi ne amma sinadarin guda ne kuma irin wannan bambance-bambancen ne ya haifi har ga 'yan adam a cikin mutane akwai fari akwai baki akwai wankan tarwada akwai mai saukin hali akwai mai wuya sha'ani akwai dunkum akwai mai fara'a saboda mai saboda bambancin sinadarin halitta na asali wanda shine kafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci annabi Adamu da danka guda ɗaya da yayi daga ƙasa. to shi kenan sai ‘yan adam danƙa guda ɗaya daga yi daga ƙasa amma dukkaninta ya haɗa ya cakuɗa inna allaha talaka adama min qabdatin qabdaha min jami'il ard Allah ya halicci annabi adamu da danka ɗaya da ya daga ƙasa amma daga dukkan launin ƙasa a cikin halitta adamu akwai jar ƙasa akwai farar ƙasa akwai danko akwai rairayi akwai taɓo shi yasa zaka ji a cikin qur'ani Allah yana kiran ƙasar da ya halitta annabi Adamu da suna daban-daban wani waje yace min dinin Lazi, wani waje yace min turab wani waje yace min salsalin kalfakar wani waje yace min hamadin masnun duk nau'uka ne na kasa to shine manzo Allah ya ce sanadiyar haka ne yasa ƴan adam suka bambanta Cikinsu akwai farare saboda a cikin ƙasar da aka halitta annabi Adamu akwai farar ƙasa. Cikinsu su akwai bakake saboda a cikin ƙasar da aka halitta annabi Adamu akwai baka cikin ‘yan adam akwai mai saukin hali saboda a cikin ƙasar da aka halicci adamu akwai mai taushi-taushi cikin ‘yan adam akwai mai murɗaɗɗen hali saboda a cikin ƙasar da aka halicci annabi adamu akwai mai tauri da aka dai wannan shi ne ƙasa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi sama bakwai ya yi ƙasa ita ma guda bakwai tare da bambance-bambance da malamai suka ambata tsakani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin bukhari hadisi ingantacce yace duk wanda ya ci ƙasa ko ya cika iyakar ƙasa daidai da ɗani ɗaya misali kana makotaka da wani makocinka ko a gida ko a gona ko a rumfar kasuwa sai ka ci maka filoti ka ƙara daidai da taku ɗaya to a ranar lahira azabar da Allah zai ma zai ce a jijjigo wannan ƙasar tun daga ƙasan bakwai a fito da ita a ɗora maka aka da ka cin ƙasar mutane cin iyaka trespass kamar yadda masu doka suke faɗa ba ƙaramin zalunci ba ne ba akwai mutanen da kuma abin da suka ɗauka wa kansu kenan ina ne mutane suka bar filinsu kwana ɗaya biyu hankalinsu baya nan sai su je su kewaye sai su ci iyaka wasunsu ko su kwace sai su je su haɗa kai da ma'aikatan filaye a jihohi sai a yi musu fayil na ƙarya sai su zalunci al'umma to wannan ba ƙaramin zalunci ba ne kuma allah baya ƙyale shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutum hudu Allah ya tsine musu daga ciki akwai man gayyara manar al-ard duk wanda ya ci iyakar kasa malamai suka ce ko da a ce fa ƙara wa abokin zaman ka kai ba wai ka ci mata ba fili ne gana ka gana sa aka sa alama sai ka zo ka ce ku ƙara masa taku ɗaya a nawa in dai ba shi ya yadda ba to ka saba to ina kuma ga nasa kaɗi ba da aka ƙasa tana da matuƙar muhimmanci a wajen Allah subhanahu ta'ala da kuma wajen bayinsa kuma duk wanda yake harkar ƙasa ya san harka ce wacce Allah ya sa mata albarka ana samun kuɗi sosai a cikin harkar ƙasa babu abin da ke kawo kuɗi cikin sauƙi ba tare da kawo wahala ba irin harkar mai ƙasa shine abin da ake cewa da yaren zamani property ko dai ka sai fili ko ka sai gida ko gona ko makamancin haka waqtilatul layli wan nahari sabawar dare da wuri me yake nufi da sabawar dare da wuri wadansu malaman suka ce ikhtilaf ba wai sabawa ake nufi ba ana nufin at-ta'aqub ta'aqub shine bibita juna dare ya wuce wuni ya zo wuni ya wuce dare ya zo kullun haka suke ba su taba sabawa ba to wannan yana nuna maka isar Allah da kuma cewa lalle ne gudanar da wannan halittar Allah ne mai cikakken iko ne domin kowace ƙasa ce a duniya in ita ce za ta gudanar da rana tafi da ita da kawo ta to sai an samu feluwa watan wata rana yanzu ka kalli duk abin da ake faɗa na ci gaban ƙasashen da suka ci gaba sai a ce ƙasa kaza ta yi shekara hamsin ba a ɗauke wuta sama da minti kaza ba ƙasa kaza ta yi shekara talatin ba a ɗauke wuta sama da minti kaza ba in za a ɗauke wuta sai an sanar duk wannan dai koma menene an dai ɗauke to ita fa duniya tunda Allah ya yi ta ba wanda ya san adadin shekarunta amma ba a taɓa samun ranar da rana ba ta fito ba rana ta makara ko injin ya samu matsala za a je a gyara ba a taɓa samun wannan ba wannan yana nuna maka me yin wannan aikin cikakken mai iko ne a aikinsa ba a samun tangarɗa ka ku ba ɗan adam ba ne domin ɗan adam duk inda ya kai a aikinsa za ka samu tangarɗa saboda shi ɗin kansa yana da matsala kuma shi ɗin kansa wayayye ne ba cikakke ne, da haka aikinsa ba zai yi cika ba domin kammalalle shi yake yin kamala amma na ta tawayayye ba yadda za a yi maka kamala waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da ikhtilaful laili wan nahari shine a halittar dare Allah madaukakin sarki yayi ta yayi ta da duhu amma halittar rana ita kuma sai Allah ya ta da me da haske to ga wannan aya akwai bambanci domin haske daban duhu daban to duka waɗannan maganganun guda biyu duk kalmar ikhtilaf tana ɗaukar su ko dai ikhtilaf da ma'anar ta'aqub wani na bima wani wani na bima wani haka suke kewayawa shine Allah yake wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura shine ya sanya dare da rana su rinka canjin aiki liman arada an yadhakkara ga wanda yake so ya zikiri aw arada shukura ko yake so ya gode wa Allah ma'ana idan kana wani lazumi da daddare ko ta ibada da daddare sai ta kubuce maka baka samu kai da daddare ba sai ka ta da yaushe da rana Allah ya mai maka gurbin damar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan bai yi wasu ibadojinsa da ya saba yi da daddare ba saboda dan adantaka ko gajiya ko rashin lafiya ko bacci to da rana sai ya maimaita wannan dama ce da haka inda Allah ya ga dama sai ya bar dare kawai in ya wuce shi kenan ba wani makwafinsa ba wata damar kuma shi yasa yasa yake kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi dhiya idan Allah ya sanya muku dare tutur babu rana wani ubangijin ne ba shi ba zai iya kawo muku hasken rana babu to haka ne idan mun dauka cewa abinda ake nufi da khilfa shine bambancin halitta rana ta zamo tana da duk haske dare yana da duhu wannan ma aikin Allah ne shi ma ikhtilaf ne domin Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab wa min ayatihi huwa allazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan nahara mubsira وجعلنا الليل والنهار آيتين فمهونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فسنن cikin wata hikimar Allah da ya bambanta dare da wuni ta fuskar yanayi dare yana da duhu wuni yana da haske to kuma sai ya sanya kowanne daga cikin su aikin da ya fi dacewa da dare ya fi dacewa da hutu shi yasa Allah sai ya dauke haske saboda duhu ya fi dacewa da hutu shi sa ko yanzu dan adam in zai kwanta mafi yawa ban ce duka ba amma mafi yawa in mutum yana so ya bacci ya huta ina yake nema duhu ko daki da fitila sai ce me kashe to shi yasa Allah yake waje annal laila libasan mun sanya muku dare ya zamo tufafi a gare ku zai lullube ku mutum da daddare sai yawo tsirara ba wanda ya gan shi amma da rana sai ta sa tufafi da gaske don asirinka ya rufu waje makon su batan kuma muka sanya ku cikin daren ya zama hutu a gare ku to shi ko wuni lokacin haske ne wanda wannan lokacin kuma ya fi dacewa da yanayi na aiki don ɗan adam in dai zai yi aiki yana bukatar haske to shi ne sai Allah ya sa maka wuni to da waje allan nahara ma'ashan muka sanya muku rana wuni lokacin neman abin da za ku rayu a bisa ga ɗabi'ar mafi yawan mutane a duniya za ka ga da daddare bacci ake yi da rana kuma ba sana'a ake yi ɗaiɗaiku ne cikin mutane ba su da yawa wanda za ka ga da rana ne yake aiki da daddare kuma ya bacci amma ana samu amma dai mafi yawa cikin mutane 85 cikin 190 ko casa'in da rana suna wajen sana'a da daddare kuma suna bacci to waye tsara rayuwa ta kasance akan wannan tsarin Allah ba wata gwamnati da ta yi wannan dokar cewa da daddare kowa ya bacci da daddare ko da rana kowa ya fita aiki ba wata gwamnati da ta yi wannan dokar halittar Allah ce da kaddarawarsa sawa'an musulmi garin musulmi kaje haka zaka ga ana yi garin kafirai kaje haka zaka ga ana yi garin wanda suka ce ba Allah ma kaje haka zaka ga ana yi to daidaita mu da Allah ya akan wannan tsarin kwaya daya yana nuna maka cewa Allah ɗaya ne domin in Allah ba ɗaya ba ne kuma kowanne yana da iko to sai an samu cin karo a wajen wannan gudanarwa idan Allah idan ɗaya Allah ya ce ni zan yi dare kuma daren shi ne lokacin baccin bayina sai ɗayan ya ce ni kuma ban yadda ba da daddaren za su yi aiki kaga sai a samu mai cin karo irin yadda ake samun faɗa tsakanin masu mulkin duniya a masarauta daya wannan yana fada da wannan wannan yana fada da wannan to amma shi Allah da yake a ta shi kadai ne shi yasa ba a samun cin karo irin wannan shi yasa Allah yake law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da akwai wani Allah a sama da ƙasa ba Allah daya ba da sama da ƙasa rushiya za su in Allah sama yake zai yi ruwa na ƙasa sai ce ni ban yadda ba bana so ban shirya ba to kaga sai a samu mai cin karo na umarni to duk waɗannan halittun da Allah ya ambata mana a nan guda takwas za ka ga duk suna gudana ne a tsari ɗaya to wannan shi ya daɗa tabbatar da cewa mai gudanar da su ɗin ɗaya ne mahalicin su ɗin ɗaya ne wannan a hankalta ma kenan to haka nan Allah maɗaukin sarki ce wal fulkin lati tajri fil bahari, haka nan jiragen ruwa da suke gudana akan teku su kansu sun isa su nuna mai hankali cewa akwai Allah kalmar fulk a larabci tana nufin babban jirgin ruwa ba karami ba karamin jirgin ruwa ba a ce da shi fulk a larabci sai dai a ce da shi satina an gane ko to sannan a ɗabi'a za ka ga babban jirgin ruwa bai fiye sauri ba saboda ya kan ɗauki manyan kaya masu nauyi ƙaramin jirgin ruwa yana da sauri amma baya ɗaukan kayan nauyi shi galibi ya fi ɗaukan mutane to jirgin ruwan da Allah ya ɗauki annabi Nuhu da mutanensa a ciki lokacin da za a yi ruwan tufana Allah ya kira shi da fulku kuma ya kira shi da safina an gane ko wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun fa anjaynahu wa ashabas safina to ya za a yi jirgi a lokaci ɗaya ya zama fulku ya zama safina malamai suka ce zai yi ma'ana fulku ne babban jirgi ne mai ɗaukar kaya ta fuskar girman jikinsa to sannan kuma safinatu ne ta fuskar saurinsa shi jirgin annabi nuhu duk da yana da girma ya dau mutane to kuma yana da sauri ɗabi'ar karamin jirgi wanda wannan ba a samu a jirgin duniya jirgin da ɗan adam ya in dai ya girma zai ɗauka ya to sai kai haƙuri da tafiyarsa sai wata bakwai bai je ba an gane ko to wannan kenan suka ce kamar sandar annabi Musa ce wani lokaci sai ka ji Allah ya kira ta da hayya wani lokaci ya kira ta da fu'uban wani lokaci ya kira ta da jan wanda duk waɗannan sunaye ne mabambanta na macizai daban-daban hayya macijiya ta mace fu'uban kumarci namiji jan shu'umi kububuwa to ya aka yi maciji ɗaya zai zama duk wannan suka ce to ai saboda macijin mu'ujiza ne ba common maciji ba ne irin na yau da gobe suka ce abin da ake nufi maciji ne kwaya ɗaya amma duk wata sifar macizai Allah ya haɗa masa domin duk cikin dabbobi za ku samu matan sun fi masifa yanzu da za ka samu zaki da zakanya zakanya ta fi zaki faɗa da za ka samu kura da kure kura ta fi kure faɗa za ka da za ka samu maciji da macijiya macijiyar ta fi faɗa to shi ita sandar annabi musa tana da ɗabi'un mata na dabbobi na faɗa kenan in faɗa ake so za ta iya to sannan kuma za ka samu su kuma mazan sun fi jarumta sun fi ƙarfi ko kuma tana da ɗabi'ar mazantaka an gane ko to sannan ita kuma kububuwa mafaɗaciya ce sannan ga ta ƙarama sai zafin dafi to duk sannan annabi musa tana da wannan to shine abin da ake nufi a nan jirgin da allah maɗaukakin sarki yake magana a nan dai fulku yake nufi fulk malamai suka ce babban jirgin ruwa mai ɗaukar kaya to sannan ana cewa fulk a larabci ana nufin jiragen ruwa da yawa ko kuma jirgin ruwa kwaya ɗaya suna ne wanda ana gaya wa jam'i ana gaya wa mafarat to a nan ne Allah yake nufi da cewa cikin halittar jirgin ruwa wanda muka hore muku shi yake gudana a kan teku akwai abin lura ga masu hankali me abin lura malamai sun yi maganganu da yawa na farko dai samar da kimiyya da fasahar jirgin ruwa ba dan Allah ba duniya hankalin bil adama bai isa ya gano jirgin ruwa ba jirgin ruwan farko da aka yi a duniya shine wanda annabi nuhu ya yi shi waye koya masa yadda zai waye rinka ba shi umarnin kafa kusa a can mannakata ko a can yi kaza Allah ne wasna'il fulka bi a'yunina wa wahayina Allah yake da annabi nuhu je kaka jin ka kira ka kera jirgin ruwa amma mu za mu rinka gaya maka yadda za ka yi shi to shine Allah subhanahu wata'ala yake wala kad taraknaha aya wannan jirgin ruwan mun bar muku shi a matsayin aya Allah ce wa khalaqna wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu daga wannan jirgin ruwan ne duk wani jirgin ruwa da ka sani a duniya kofi ne na asalin jirgin ruwan annabi annabi nuhu wannan kimiyya da fasaha ta halittar jirgin ruwa Allah shi ya samar da ita idan ka tsaya kai tunani za ka iya gano girman Allah sannan malamai suka ce ka kalla da kyau yanzu da za ka ɗauki tsakuwa ya ƙarama ka jefa ta akan ruwa ba za ta tsaya ba sai ta yi min sai ta nutse kai kanka yanzu da za ka shiga ruwa ba a kan jirgi ba ba za ka tsaya a saman ruwan ba sai dai in kana wani abu amma ba kamar mai za ka yi nutsewa amma shi jirgin ruwa sai ya ɗauki gari kwatankwacin rabin abuja kuma ya tafi akan sama na ruwa bai nutse ba to ya riƙe shi a saman bai nutse ba Allah Allah shi yake rike jirgin ruwa ba wata dabara ba domin abin da bai kai jirgin ruwa ba wanda Allah bai kaddara masa tsayuwa akan ruwa ba baya iya tsayawa amma kaga jirgin ruwa duk girman sa sai ya tsaya akan ruwa ya dauka ya ya daugari ya dauka za ya dauka za wannan ko shakka babu iko ne na Allah in ba Allah ba ba wanda zai iya wannan kwatankwacin sa jirgi a sama in ba riko ya rikewar Allah ba a sama jirgi ba zai iya tsaya a sama ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya bamu misali yace awalam yanzuru ila at-tayri fawqahum awalam yaru ila at-tayri fawqahum saffati an gani ko ma yamsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir ba sa ganin tsuntsu a sama in yana fulfulwa da fukafukansa kuma sai ya dawo ya tsaya to da ya tsaya din waye rike shi a sama Allah awalam yaru ila at-tayri musakhkharatin fi jawi sama ma yamsikuhunna illa Allah to da da jirgin sama da tsuntsu a sama duk ikon Allah ne to haka nan ma kuma jirgin ruwa ubangiji madaukakin sarki yace bimayan tajri bimayan fa'un na jirgin ruwa yana tafiya da abin da ke amfanar mutane ya dauko kaya daga wani yanki na duniya ya kai wani yanki dan a amfana ya dauki wasu daga nan kuma ya kai can nan ma dan a amfana to haka nan wa wama anzalallahu minas sama'i mimma da abin da Allah ya saukar daga sama na ruwa ma'ana duk wani ruwa da ka gani a duniyan nan asalinsa daga ina sama sama shine asalin source na wata shine sama wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira Allah da ya saukar da ruwa daga sama bisa ga rahamarsa da jin kansa kuma sai ya sa ƙasa wata daga cikinta ba duka ba sai ta rike mana wani ruwa wata ƙasar ba ta rike ruwa wata ƙasar za ta shanye kuma daga baya ta dawo mana da kayan mu amfana kamar ƙasar da ake haƙa rijiya kamar ƙasar rafi an gane ko wannan duk wata hikima ce ta Allah subhanahu wata'ala da aka dai ruwa asalinsa daga sama ne Allah madaukin sarki ya saukar da shi kuma yace fa na bi fa ahya bihi al-ard da mawtiha da wannan ruwan da yake sauka daga sama Allah yake rayar da kasa me yake nufi da rayar da kasa fitar da tsirrai daga cikin ta domin yace wa min ayatihi annaka tara al-arda yana daga cikin abin da zai nuna maka girman Allah da ikonsa zaka ga kasa a mace ma'ana a lokacin rani zaka ga kasa a bushe ba komai a kanta amma ya ce fa'iza anzalna zalna alai halma'a. dan muka zo muka saukar mata da ruwa lokacin damina ihtazzat wa rabat sai kasar nan ihtazzat ta motsa wa rabat ta kumbura fa ambatat min kulli zawjin bahij a wata ayar sai ce innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir da ka Allah subhanahu wataala yakan saukar da ruwa daga sama domin kasa ta rayu domin ƙasa da abin da ke cikinta ba za su taɓa rayuwa ba sai da ruwa ruwa shine tushen rayuwa waje na min alma'i kulla shay'in hai. duk wani abu mai rai mun samar da shi ne daga ruwa kuma ba zai taɓa iya rayuwa ba sai da ruwa to sannan yana daga cikin abin da ake gane girman Allah da shi ta hanyar saukar da ruwa a kan ƙasa ƙasar ta fitar da tsirrai kuma ta zo ta bushe kuma a sake wata damunar ruwa ya sake sauka tsirrai su sake fitowa su zo su bushe haka Allah yake ta maimaita wannan abin wani lokaci sau biyu a shekara to malamai suka ce babban sakon shine dan Allah ya nuna maka ƙasa ba mai dawwama ba ce sannan duk abin da ke kanta ba mai dawwama ba ne kuma duk abin da ya mutu ya shiga ƙasa zai fito yanzu misali ɗan adam asalinsa daga ƙasa aka fito da shi to a ɗabi'ar ƙasa ita kanta ba ta da tabbas kullum a cikin canjawa take yi da haka shi ma dan adam kullum a cikin canjawa yake kana yaro zaka zo ka girma ka yi furfura ka tsufa to sannan ka zo ka bace to haka kasa ɗabi'a ta take da duk abin da ke kanta to sannan yanzu da zaka zo ka haƙa ƙasa lokacin rani ba za ka ga ciyawa a ciki ba amma kuma idan damuna ta yi ruwa ya sauka kuma sai ka ga ciyawa ta fito to abinda wannan yake nunawa ɗan adam da ake haƙa ƙasa a binne shi ƙasar ta cinye shi yanzu da za ka je makabarta ka buɗe kaburbura jiha ba za ka ga gawakin da aka saba sun bi ƙasa ko watan wata rana kuma za su dawo kuma yadda ciyawa take dawowa ta hanyar saukar ruwa sai ruwa ya sauka ƙasa ta tsotsa sai ta fitar da tsirai to haka tashin alkiyama ba bayan mutane duk sun shiga ƙasa an binne su Allah zai ce sama ta yi ruwa in ta yi ruwa sai ce duk ku fito to shine yake buga misali sau da dama sai ce innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta ubangijin da yake wa ƙasa wannan canji yake raya ta ta hanyar saukar da ruwa shine kuma wanda zai raya ku ta hanyar saukar da ruwa ya fito da ku daga cikinta ta to daka wannan shine wa anzala min wa ma anzala wa ma anzala Allah min as-sama'i ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha sannan ubangiji ya ce wa bassa fiha min kulli dabba wani abin da zai dada nuna maka girman Allah ruwa iri ɗaya Allah yake saukarwa amma kuma sai ya fitar da tsirrai mabambanta da wannan ruwan ruwan da mangwara ya sha ya yi zaƙi shi leman tsami ya sha kuma ya yi tsami ruwan da mangwara ya sha ya yi ja kuma shi ne kankana ta sha ita kuma ta kore ruwan da kaza ya sha ruwa ɗaya amma aiki daban-daban shi ne ya ce wa fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinan sai ce yusqa bima'in wahid ruwa ɗaya muke bawa tsirrai amma wani yayi muku zaki wani yayi muku tsami wani yayi muku bauri wani yayi muku kaza wannan yana nuna maka ikon Allah subhanahu wata'ala sannan wa baka biya min kulli dabba Allah madaukakin sarki shi ya baza dukkan dabbobi akan ƙasa kalmar dabba asalinsu ana nufin duk wani mai rayuwa akan kan ƙasa har mutum dabba ne domin asalin kalmar dabbu ɗin a larabci daga addabibu ne dabibu shine tafiya akan kan ƙasa shine diddike da muke cewa da hausa to duk wata halitta da take rayuwa akan kan ƙasa in ka ce da ita dabba ka yi daidai to amma an fi cewa dabbobi na gida dabbobi kamar tinkiya akuya rago saniya raƙumi taguwa da sauransu an fice musu dabba amma in asali za a koma to kowa ma dabba ne shine Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin tsuntsu ba dabba bane saboda shi tsuntsu asali ba na kasa bane a bishiya yake rayuwa to da ka shi ba a ce masa dabba amma duk wata halitta da take rayuwa a kan ƙasa to dabba ce shi yasa da Allah zai magana halittu da sunan dabba sai cire tsuntsu a wata ayar wa ma min dabbatin fil ardi sai ce wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ba wata dabba da take rayuwa a kan kasa da kuma tsuntsun da yake tashi a sama kaga shi ba dabba bane kenan domin inda shi ma yana cikin dabba to dabba ba za a cire shi ba to sannan dabbobin nan iri daban-daban ne akwai dabba mai kafa biyu dan adam yana cikin su akwai dabba mai kafa hudu akwai dabba mai kafa ba adadi akwai dabba mai tafiya da ciki kamar maciji da kada da sauransu Shi ne Allah ke, Allahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu ma yasha ubangiji shine ya halicci kowace dabba daga sinadari na ruwa sai ce faminhum daga cikin dabbobin man yamshi ala batnihi akwai mai tafiya da ciki kamar maciji wa minhum man yamshi ala rijlaini daga ciki akwai masu tafiya da kafafuwa biyu dan adam kaza zakara jumuna waɗannan duk masu kafa biyu ne wa minhum man yamshi ala arba daga ciki akwai masu tafiya da kafa hudu sai Allah ya ce yakhluqu Allahu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama Imam al-Qurtubi yace da da Allah yake wa minhum man yamshi ala arba yayi shiru to da shanshani ba halittar Allah bace domin shi shanshani baya cikin wa'ancan shi ba da ciki kaɗai yake tafiya ba shi ba da kafa biyu yake tafiya ba shi ba da kafa hudu yake tafiya ba kafafuwan shanshani ba su da adadi to shine Allah dan ya takaice magana sai yace ya khaluqullahu ma yasha kuma Allah yana halitta abin da ya gada ba kamar mala'iku ne daga cikin su akwai masu fukafukai biyu akwai daga cikin su masu fukafukai hurhudu daga cikin su akwai masu fukafukai ba adadi an gane ko ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba sai ce yazidu fil khalqi ma yasha ubangiji shi ya sanya wa mala'iku fukafukai waɗansu su biyu wasu uku uku wasu hurhudu sai ce ina ƙara abin da na ga dama to jibrilu fukafukansa sun fi hudu manzala ce na ganshi yana da fukafukai guda ɗari shida ƙwaya ɗaya daga cikin fukafukan zai iya ɗaukar duniya da shi ya kifa da ka dai ubangiji ya ce wa basta fiha min kulli dabba to kaga dan haka kada wani ya ce maka dabba ka ce ya zage ka sai kai masa uzuri sunanka na asali ya gaya maka ubangiji madaukakin sarki ya ce wa tasrifin riyahi da kuma jujjuyawar iska Allah madaukakin sarki shi yake jujjuya iska wani lokaci sai ka ji iska tana tahowa ta gabas bayin kanta bane sa ta akai wani lokaci ka ji ta juya tana tahowa ta kudu wani lokaci ta arewa wani lokaci ta yamma wani lokaci ta zo maka da sanyi wani lokaci ta zo maka da zafi wani lokaci ta zo maka da guguwa tana zubar da abubuwa to duk wannan ba aikin iska bane a kankin kanta aikin ubangijinta ne subhanahu wataala da Sannan wasu sahabi musakkar da gajimari ko hadari wanda aka hore shi baina sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa ma'ana shi gajimari ko hadari ko hazo ko girgije ba a sama yake ba kuma ba a ƙasa yake ba an gane ko ba a sama yake ba ba a ƙasa yake ba shi a tsakankani yake da yawan mutanen da suke ƙasa kuma ba su taɓa hawan jirgin ruwa ba jirgin sama ba sai su ɗauka hadarin nan ko gajimaren nan a manne ta da sama amma ba haka ba ne idan ka taɓa hawa jirgi za ka gane ashe hazo da muke gani da gajimare da hadari ba a sama yake ba shi a tsakiya yake domin wani lokaci jirgi sai ya wuce shi sai ka koma kai da kake jirgin kana kallo shi a ƙasa Sai tsaba bahaushe yake cewa ya keta hazo wanda ya hau jirgi ko na ya wuce hazo to shi hazo haka yake ko gajimare haka yake tsakanin sama da ƙasa Allah madaukakin sarki ya hore shi aje shi ana. to daga nan ne malamai suka ce halittar Allah iri uku ce akwai jawwi, akwai barri akwai kuma bahari an gane ko akwai halittar da a samaniya take rayuwa kamar wannan gajimare hazo ko hadari to sannan kuma akwai halittar da ita kuma akan dandagariyar kasa take rayuwa kamar ɗan adam in an ce haka ana nufin majoratin inda ka fi rayuwa to sannan kuma akwai halittar da ita kuma bahari ce a ruwa take rayuwa in kaga ta fito waje to ba lafiya in kuma ta fito waje halaka za ta kamar kifi ba yadda za a kifi ya rayu a inda babu ruwa in ka fito da kifi daga ruwa kuma baka sa shi a wani ruwan ba to kashe shi kake so kai in ka bar shi ma da kansa zai mutu saboda shi asalin halitta ce ta ne ta ruwa to sannan akwai halittar da ita kuma in ka ɗauke ta daga kan tudu ka jefa ta a ruwa to kashe ta za ka yi ba za ta rayu ita a kan a cikin ruwa ba to amma ɗan adam sai Allah ya masa wata ɗabi'a duk inda wata halitta take rayuwa ɗan adam zai iya rayuwa a wajen ɗan adam zai iya rayuwa a cikin ruwa tare da kifaye zai iya rayuwa a kan tudu daman asalin wajensa kenan kuma ɗan adam zai iya rayuwa a tsakanin sama lokacin da kake cikin jirgin sama ina kake rayuwa a tsakankanin sama to sannan kuma za ka iya rayuwa a cikin saman ita kanta inda mala'iku suke domin da yawan annabawa yanzu suna ina suna sama annabi isa allah ya ɗauke shi ya kai shi sama annabi adamu manzo allah ya ce na gan shi a sama annabi isa da annabi yahaya ya ce na su a sama daman ƴaƴan ƴan uwa ne annabi musa annabi idris duk annabi ya ce na gansu a sama shi yasa Allah ke wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila to shine Allah ya dunkule gaba daya anan sai ce la ayatin liqaumin yaqilun cikin waɗannan abubuwa duk da muka faɗa akwai alamomi da suke tabbatar da akwai Allah kuma suke nuna kasa, kuma suke nuna cancantar abauta masa amma fa ga masu hankali banda marasa hankali to cewa aya jam'i ne na aya wanda aya iri biyu ce aya akwai qur'aniya ko tanziliya ko shar'iyya ko tashri'iyya kamar da malamai suke faɗa sannan akwai aya kadariya kauniya asalin dai ita kalmar aya din tana nufin alama qala rabbi ja'alli aya ay alama to akwai alamar da take nuna wa mai hankali cewa akwai Allah sannan Allah dai ne sannan kuma Allah shi ya cancanta a bauta masa to ayoyi kamar yadda na faɗa akwai ayoyin da suke na shari'a ne wahayi ne Allah ya saukar daga sama ga annabawansa irinsu ne ake samu a ƙur'ani irinsu ne ake samu a attaura linjila duk ayoyin Allah ne an gane ko waɗannan su ake kira da al'ayat التشريعية الآيات التنزيلية al القرآنية ma'ana akwai ayar da ƙur'ani za ka ja bakinta ka fassara ta akwai ayar kuma da babu ita a ƙur'ani amma akwai ta a sararin duniya su ne ayatun kauniya ayatun kadariya rana aya ce ta Allah wata aya ne na Allah saukar ruwan sama aya ce ta Allah samuwar halittu a doron ƙasa aya ce ta Allah ma'ana alama ce da take nuna maka akwai shi shi ne Allah ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muqridun da yawan ayoyin da suke a sama da kasa mutane suna wucewa ba sa lura da su wajen annan laila wannan hara aya ce ne wallan zai ga alal shamsa biya an wal kamara nura wa kaddara hu manazila lita'alamu adadin sinina wal hisab sai ce ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqqi yufassilu al ayat da haka ayoyi ne sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta bayyana lahum annahu al haqq a jikinka kadai akwai aya samuwar ido guda biyu a jikinka aya ce ma'ana Allah yana nuna maka akwai shi idan ka kaɗai ya isa ya nuna maka akwai Allah dan ba kai kai wa kanka ba ba kai kake kula da shi ba babu inda kake zuwa yi maka sabis ɗin ido babu wata ma'aikata da take sa mana giris na juyawar kwaye ido tunda Allah ya mu haka idan dinan mu suke wa yake mana wannan Allah ya nuna akwai Allah abinci da muke ci a narka mana shi a ciki wani lokaci abincin daman me zaka ci shi hada da ruwansa da komai amma idan ya shiga akwai inda ruwan zai tafi akwai inda mai taurin zai tafi wa yake maka wannan Allah ya nuna akwai Allah amma abin mamaki duk da haka wasu ke cewa ba Allah yanzu hukacin ina ne zai ce ba Allah to wa yake raba maka kashi da fitsari ya fitar maka da kashin ta wajen ba haya ya fitar maka da fitsarin ta mafitsara wa yake maka wannan Allah shi ne ce wallahi sai na nuna musu ayoyi na har a jikinsu don su tabbatar ni ɗin gaskiya ne sai dai kawai su ƙi dan taurin kai amma ba dan na gaza in kosar da su ta fuskar hujjoji da dalilai ba to da ka duk waɗannan abubuwa la ya liqaumin yaqilun ayoyi ne ga masu hankali to sannan wannan yana nuna mana hankali yana da matukar muhimmanci a wajen gano Allah subhanahu wataala ba wai da shi ake gane Allah ba amma zai taimaka maka kwarai wajen ka tabbatar da cewa akwai Allah to sannan kuma malamai suka ce da hankali Allah yake magana da ɗan adam shi yasa malaman usuli suke cewa al al-aqlu manatu taklif hankali shine masagala raki kusar da ake rataye shari'a a jikinsa a jikin ɗan adam idan mutum bai da hankali ko mun girman jikinsa Allah baya magana da shi amma ko mun kankanta jikinka in dai kana da hankali to Allah yana magana da kai domin ba da girman jikin yake magana ba da me da hankalin لقوم يعقلون afala تعقلون لعلكم تعقلون al-aqlu التكليف da hankali ne ake cewa mutum yayi sallah da hankali ne ake cewa yi kaza da hankali ne ake ce bar kaza in ba hankali duk wannan bai shafe ka ba to sannan kuma kamar yadda muke cewa hankali ba sabanin shari'a bane shari'a ba sabanin hankali bace ba shari'a in dai ta Allah ce daidai da hankali take amma in hankalin lafiyayye ne idan ga hankali ya saba wa shari'a to hankalin ya samu matsala domin hankali yana samun larura yana samun cututtuka mun san wannan ana cewa wane ya haukace ma'ana hankalinsa ya samu ne matsala hankali yana samun matsala to in hankali ya samu matsala shine yake cin karo da shari'ar Allah amma matukar hankali lafiyar salau to daidai yake da shari'a duk abin da shari'a ta faɗa yana dacewa da shi Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa minan الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا to duk da wancan bayanan duk da muka yi wanda suke nuna Allah ɗaya ne domin ga yadda halittarsa ta gudana babu sabawa babu cin karo babu tufka da warwara wannan duk ga mai hankali ya tabbatar maka da cewa Allah ɗaya ne shi kaɗai ya halitta shi kaɗai ya mallaki halitta shi kaɗai yake gudanar da abarsa rashin samun cin karin yana daɗa tabbatar da haka an gane ko to amma duk da haka sai Allah ya ce wa minan nasi amma fa duk da haka daga cikin mutane man yattasibu min dunillahi andada akwai waɗanda suke riƙau waɗansu kishiyoyi ko ma bayan Allah in sun tashi bauta a madadin su bauta wa Allah sai su bauta wa ƴancan sun sanya su a matsayin kishiyoyi ga Allah kishiyoyi ta fuskar cancantar bauta ba wai ta fuskar halitta da kuma gudanar da halitta ba domin hatta ma guzawa sun yarda cewa Allah shi kaɗai ne kuma shi yake halitta hatta waɗanda suke musulun addinin musulunci sun yadda allan dai da ake bautawa shine mahalicci mana tauhidin kaɗai takar allah ta fuskar halitta ta fuskar mallaka ta fuskar gudanarwa wannan duk duniya ta haɗa akan haka shi ne allah yake wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna allah duk duniya in ka tambayi kowa ya halicci sama da kasa zai ce maka allah ne amma inda rigimar take wa ya cancanta a bautawa sai su ce a'a ba Allah ba Allah ɗaya yayi kaɗan a'a akwai Allah duhu akwai Allah haske ko akwai Allah damuna akwai Allah rani shi Allah duhu in ana neman tsari daga shari shi ake roƙa Allah haske in ana neman alkhairi shi ake roƙa to mun mun san Allah ɗaya ne shine mai amfanarwa shine mai karewa daga cuta ba wani magana Allah duhu Allah rana ba wani magana Allah damuna Allah rani Allah ɗaya ne shine mamallakin dukkan wannan yanayin shine mahalicci kuma shi ke gudanarwa lafazin andad jam'i ne na nid niddu shine almumasilu annaziru ashariku suna jin wani ma yana da haƙƙi irin na Allah na cancantar abauta masa daidai da na Allah shi ma tamkar ya Allah shi ne Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda suke da wannan aƙida alhalin kuma shi Allah bayi da kishiya يا أيها الناس أبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ألا بايد كيشيا ألا بايد سعى ألا بايد واري ألا بايد آرة سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا ذاك ومن الناس daga cikin mutane man yattafilu akwai waɗanda suke rikar andadan kishiyoyi a matsayin ababen bauta min dunillahi bayan Allah sannan yuhibbunahum suna kaunarsu ka hubbillahi kamar kaunar Allah yana daga cikin abin da ake bautawa Allah da shi shine kauna ka so Allah sama da komai sama da kowa wannan wajibi ne a kanka wannan yana daga cikin ibada san Allah sama da komai sama da kowa fifita Allah sama da komai sama da kowa jin tsoron Allah sama da komai sama da kowa yarda da Allah sama da komai sama da kowa duk wannan shine ibada da sai zama ne wa wani Allah irin abin da ake yi wa Allah waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi yuhibbunahum ka hubbil mu'minina Allah su suna son irin waɗannan gumakan nasu irin soyayyar da su kuma mu'minan kwarai Allah suke wa irin ta shine Allah a gaba zai shaida akan haka wallazina amanu ashaddu hubban lillah ne imanin kwarai mu'minin gaskiya ololuwar malejin kaunarsa da yasa, Allah yake wa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yana daga cikin imani ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzonsa su zama su suka fi soyuwa a gare ka sama da duk wani abin da ba su ba me yake nufi san Allah fifita komai nasa akan na kowa me yake nufi san manzon Allah girmama shi sama da kowa sallallahu alaihi wa sallama karka taba jin kana son wani irin yadda kake son annabi a'a ka su so annabi sama da kowa to menene soyayyar annabin shine biyayyarsa sama da kowa in aka ce masa ga abin da annabi yayi to wannan abin shine na farko sama da na kowa in aka ce maka ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a bari to wannan umarnin gaba yake da na kowa wannan ita ce soyayya domin soyayya abin da take nufi shine biyayya biyayya ita take tabbatar da soyayya kishi ya haka kuma shi yake kore ta matukar zaka ce kana son annabi amma kullum kana cikin saba masa to sai dai a ce kana da'awar so amma ba kana so ba so na gaskiya shine biyayya law kana hubbuka sadiqan la afa'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u to da dai ubangiji yana aibatawa waɗannan mutane masu yin shirka waɗanda suke son wasu irin san da muminan kwarai suke wa Allah kuma suke bautawa wasu a madadin su bautawa Allah sai Allah yake wallazina amanu amma muminan kwarai ashaddu hubban lillah sun fi tsananin soyayya su ga Allah lafazin ashaddu ala a af'alu sigatu mubalaga an gane ko malamai suka ce kalmar ashaddu din anan ita tafi dacewa amma akwai wata kalmar da da za a sa ita ma za ta yi sai dai wannan ta fita shine da Allah ya ga dama sai ce wallazina amanu ahabba lillah amma sai ce ashaddu hubban lillah an gane ko kamar yadda yace idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashiyati Allah sai ce au ashadda kashiya, a madadin yace au kasha kamar yadda yake thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal au a ashadda kashiya da sai au a kasha, domin kasha ala wazani af'al fi lati tafdil ne idan kace hubbu so ko to akwai kuma ahabbu mafi so shine fi lati tafdil din to amma a madadin ahabbu sai Allah ya cire sai sa ashaddu sai kawo hubban ashaddu khashiyatan ashaddu kaswatan suka ce saboda me kalmar ashaddu din tafi dacewa da wajen sannan kuma tafi isar da sakon da ake so a ita ma'ana dai muminin kwarai kololuwar soyayyarsa yana yin ta ne da Allah kuma dan Allah kuma bisa ga tafarkin Allah ubangiji yace walau yaral ladina zalamu idan da ake azzalimai za su ga iz yarawna al'azaba lokacin da za su ga azaba a lahira mana yanzu da za a ɗauko majigin abin da zai faru a lahira a kawo shi duniya su masu bautar wani Allah a kunna musu su gani to da sun ga abin mamaki da sun san abin da suke yi ba ƙaramin haɗari suke jefa kansu a ciki ba kalmar walau yaral ladina zalamu iz yarawna azaba law nan harfu shartin ne da a ce hakan zai faru to da wani abin zai faru to sai aka shafe jawabin lauɗin sai dai ka kaddara malamai suka ce yadda za ka kaddara walau yaran lazina zalamu iz yarawna al'azaba lan hau da a ce kafirai a yau Allah zai ɗauko musu majigin abin da zai faru a lahira a zo a nuna musu su gani wallahi da duk sun daina kafirci sun musulunta to amma bisa ga wata hikima ta Allah baya so ya tursa ka kai imani so yake ya bakka kai dan kanka shi da ya gama gaya maka abin da zai gaya maka ga imani ga sakamakon imani ga kafirci ga illar da kafiri zai je tara a lahira in ka yadda da shi a haka kabi in baka yadda ba shi kenan amma idan yanzu sai da aka ɗauko majigin abin da zai faru a lahira aka nuna maka wuta ka ganta sai ka musulunta to yanzu tursasa ka aka kenan shi kuma Allah baya tursasa kowa so yake ka yi bisa ga yadda bisa ga natsuwa bisa ga kwanciyar hankali faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa sau dama irin wannan lautin a ƙwar'ani akan kawo ta sai a cire sai sai a cire jawabinta kamar a nan ɗin kamar a wajaje da yawa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu mawqufuna inda rabbihim kaza kaza kaza ba su du aidihim kai akhriju anfusakum an cire jawabin law walau tara idh fuzi'u fala fauta wa ukhizu min makanin ba'id to kaga dan ma an cire jawabin law din la ra'aita amran fazi'an la amran ajaban la kaza kaza da haka malamai suka ce sau da dama irin wannan lau'in akan shafe jawabinta to da haka anan Allah ya shafe jawabin kaddarawa ake domin kamar a Hausa ne kace da kaza kaza ya faru to ai akwai cikon zace abin nufi da kuma kaza ya faru to wannan dadin na biyu shi ake kira da jawabin lau to sau da dama Qur'ani yakan cire baya faɗa saboda qur'ani ba larabci ne a ba littafi ne su kuma larabawa a al'adar magana su suna yin irin wannan da shi yasa qur'ani yakan bi da ka'idoji irin na larabawa na yaran su wanda suka sani balma da yawa daga cikin ka'idojin qur'ani shi yake da saita musu su ya nuna musu ga yadda ya kamata ku faɗa ga yadda ya kamata ku tsara zance ga yadda ya kamata ga yadda ya kamata to da ka ubangiji madaukakin sarki ce annal quwwata domin dukkan karfi lillahi jami'an na Allah ne baki ɗaya. wa Annallaha kuma haƙiƙa Allah shadidul azabi mai tsananin azaba ne to kusan da wannan labarin sawa'an mumini ne kai ka sani babu karfi sai ga Allah sawa'an ma wanda ba muminin bane ka sani karfi dai na Allah ne to cewa karfi na Allah ne yana nuna ba a iya ja da shi sannan a lokaci guda kuma yana gaya mana kuma shi mai tsananin azaba ne to kaga waɗannan kalmomi guda biyu suna sanya tsoro a zuciyar dukkanin mai hankali ballantana kuma mai imani an gane ko al-imam ibn kathir yake faɗa yake wa fi sahihayn hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari da sahih muslim an abdullah ibn mas'ud daga abdullah dan mas'ud kale yake qultu ya rasulullah nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyu dhanbi a'zam wani zunubi ne yafi girma kala sai manzon Allah yake an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa mafi girman zunubi shine ka sanya wa Allah kishiya alhalin ka san shi kadai halicce ka ma'ana ya zama kana daukar wani haƙƙin sa kana ba wani to yanzu kamar ka sa masa kishiya ne to shine fadin Allah wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah to haka nan ibn kasir yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah ay wa li hubbihim lillah wa tamami ma'rifatihim bihi wa tawqihihim wa tawhidihim lahu la yushrikuna bihi abin abinda ake nufi da mu'minan kwarai su suka fi kauna da Allah ko kaunar su ta fi tsanani ga Allah ibnu kasir ce saboda kaunar ta su ce ma da tsananin sanin Allah da girmama shi da kadaita shi yasa ba sa yi masa shirka duk mutumin da kaga yana shirka to bai san Allah ba kuma ko ya ce yana kaunar Allah ƙarya yake baya kaunar Allah duk mai kaunar Allah zai wa Allah abin da yake so shi kuma Allah ba abin da ya fi so a duniya saboda sama da aka daita shi ba abin da yake ki a duniya sama da a hada shi da wani a sanya masa kishiya sai Allah ya ce mai lokaci ya riga yi sai mu tsaya nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa